Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Almasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a biyar ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanin labarai. A yau Juma'a ne kasar Hungary ta hana kudurin kungiyar tarayyar Turai na bada tallafi ga Ukraine yayin da jiya Alhamis kungiyar ta EU ta amince da fara tattaunawa kan shigar kasar Ukraine mai fama da rikici cikin kungiyar. amurka ta kulla ɗaruruwan yarjeniyoyi da ƙasashen afirka a cikin shekarar nan da kuɗinsu suka kai fiye da dala biliyan goma sha hudu a daidai lokacin da washington ke ƙoƙarin daƙile ƙaruwar tasirin china a nahiyar To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane a Nijar na daɗa kiran gwamnatin mulkin sojan ƙasar da ta amince da tayin baya-bayan nan da ƙungiyar ecowas ta yi mata saboda talaka ya dan wataya. ecowas ta marmatso su ma sojoji namu da gwamnati su marmatso a samu a samu sulhu a ɗaga matalakawa wannan takunkumin za a ji cewa yayin da 'yan najeriya ke daɗa kokawa kan tafiyar hawainiya da batun tace mai daga najeriya ke yi kamfanin nnpcl ya ce matatar fatakwal za ta fara aiki a watan nan na disamba sai dai kwararru na shakka sun ce za su gama shi zuwa Disamba amma ni ina ga za mu iya tsammacin abun a watan daya. Sabila da yanzu kin ga saura kwana sha biyar. In an gama duk abun da aka gama ma Za kuma a ji cewa hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi ta haɗa kai da wasu hukumomi wajen damƙe ɓata gari a shiyar Sakkwato Kamar kowane yammacin ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka. wanda Makun Lalo ke gabatarwa inda yau shirin zai mai da hankali ne kan irin rawar da Amurka ke takawa a yaƙin Ukraine. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo, amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin. A yau Juma'a ne kasar Hungary ta hana kudurin kungiyar tarayyar Turai na bada tallafi ga Ukraine. Yayin da a jiya Alhamis kungiyar ta EU ta amince da fara tattaunawa kan shiga kasar Ukraine mai fama da rikici cikin kungiyar. Prime Minister Hungary Viktor Orban ya hau kujerar naki wajen dakile kudurin bada tallafin, amma shugaban majalisar tarayyar Turai Charles Michael ya ce kasashe 26 cikin 27 na kungiyar eu sun amince da kudurin kudin dala biliyan 54 na tallafin ga ukraine wadda take matukar bukatar sa don yaƙi da mamayar rasha michael ya ce dole ne sai kasar sweden ta tuntubi majalisar dokokinta game da kudin tallafin saboda haka tsarin yake a sweden michael ya kuma ce kungiyar eu za ta yi kokarin samun haɗin kai kan kasafin kuɗi don tallafin ukraine a farkon shekara mai zuwa duk da kalubalen da shugaban hungary ya kawo a tattaunawa kan ukraine michael ya ce wannan wani abu ne na tarihi ga majalisar tarayyar turai Amurka ta kulla ɗaruruwan yarjeniyoyi da ƙasashen Afirka a cikin shekarar nan da kuɗinsu suka kai dala biliyan goma sha hudu da dugu biyu a daidai lokacin da Washington ke ƙoƙarin daƙile ƙaruwar tasirin China a nahiyar. sabbin yarjeniyoyin kasuwanci da saka hannun jari guda 547 na zaman ƙari ne na kashi 67 cikin 100 na yarjeniyoyin da aka cimma tun daga shekarar 2022 a cewar british robinson mai kula da shirin bunƙasa kasuwanci a nahiyar afirka shirin da ya haɗa amurka da masana'antun afirka Robinson ya ce shirin shugaban kasa da samar da tsaro na kasa an yi shi ne da nufin karfafa dabarun haɗin gwiwar tattalin arziki ta hanyar tsara shirin kasuwanci da zuba jari mai hanyoyi biyu kuma matasa na da muhimmanci wajen cimma wannan buri. jude devermont babban darakta mai kula da harkokin afirka a majalisar tsaron amurka ya ce wannan shekarar ta kafa tarihi ce a dangantaka amurka da afirka inda amurka ta yi alkawarin zuba jarin dala biliyan 55 cikin shekaru uku. To an jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda ƙungiyoyin farar hula da ɗaiɗaikun 'yan ƙasar ke daɗa matsa lamba ma gwamnatin mulkin sojan ƙasar da ta amince da tayin da ƙungiyar ECOWAS ta yi mata na baya-bayan nan saboda a ceto talakawa daga raɗaɗin takunkuman da aka ƙaƙaba ma ƙasar. Daga yamai ga labar ma da cikakken rahoton. mu ba mutane ba ne wa'anda ke son a kama a kyaga a'a mu 'yan zaman lahiya ne so muke komi a yi shi cikin kwancin hankali mataimakin shugaban gamayyar kungiyoyin farar hula ta dctr tsayyabo lawal sallau kenan yana mai jaddada bukatar amfani da hanyoyin sulhu wajen kunce kullin da ya sarke bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 canjin matsayin da aka samu daga bangaren sai da yawo a ƙarshen makon jiya idan aka kwatanta da yadda take kallon lamarin da ya faru a nijar bayan hamɓarar da shugaba bazum babban ci gaba ne in ji su saboda haka suka bukaci hukumomin mulkin sojan sai nsp su yi na'am da bukatun da ecowas ta zo da su shugaban kungiyar voa da san nasiru saidu kusa ne a dctr tunda da farko bata yadda ba da an yi juyin mulki yau ta yadda da an yi juyin mulki ta yadda da za ta sa shugabannin kasashe su zaka su tattamna da sojoji ta yadda da 'yan an ka cika sharuɗa na aka kawo hukumomi na rikon kwarya za ta ɗauki takunkumai kenan wannan abun shi ne muka kira ga sojoji su kuma su yi nasu ƙoƙari ecowas ta marmatso su ma sojoji namu da gwamnati su marmatso a a samu sulhu a ɗaga ma talakawa wannan takunkumin tunda babu ƙasa wadda ta bukata wasu ƙasashe 'yan uwanta bangaren tattalin arziki bangaren diplomasiya bangaren zama tare sai dai a dai bangare a washe garin taron na goma ga watan disamba wasu ƙungiyoyin na daban sun yi kiran majalisar senespe ta ɗauki matakin janye nijar daga sai yawo saboda zargin saɓawa tsarin ayyukanta shawarar da gamayyar dctr ke ganin ta a matsayin ingiza mai kan turuwa ba a cewa yau a yi kira a hita daga ecowas ko a watse kwata-kwata daga al'amarin ecowas alhali akwai cuɗayya ta al'adodi tsakanin talakawa akwai cuɗayya ta kasuwanci tsakanin kasashe akwai cuɗayya ta diplomasiya da tattalin arziki tsakanin kasashe kenan magana wannan ba ta taso ba muna bukatar ecowas tana bukatar mu ka amince da afirka na muke ciki kuma afirka tana da tarihi tsakanin tsakanin kasashen na afirka akwai damko wanda bai rabuwa a wani abin da ke da alaka da wannan kikikaka kotun ecowas a zamanta na wannan juma'a ta sanar da samun hukumomin mulkin sojan nijar da tawaye 'yancin haɓararren shugaban ƙasa muhammad bazum saboda haka ta umarce su su gaggauta sakinsa daga inda yake tsare su kuma mayar da shi kan kujerarsa a yayin da a siyasance tuni shirin sasanta bangarorin yakan kama domin ko a yammacin jiya alhamis shugaba for na togo ya turo da ministan harkokin wajensa robert dusai zuwa birnin yamai inda suka gana da firayim minista lamin zen ministan na togo ya kuma sanar cewa sun fara magana kan yadda za a tsara al'amuran gwamnatin rikon kwarya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To gaida Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Zahara da ci gaban labaran duniya. Kasar Denmark ta tsare mutane biyu yayin da ta mai da hankali kan wasu mutane hudu a wani binciken ta'addanci da take yi. kamar yadda wani mai gabatar da kara ya faɗa a yau juma'a a wani batu da ke zuwa a daidai lokacin da aka kama mutum ɗaya a ƙasar netherlands da wasu da dama a jamus akan zarginsu da zama 'yan ƙungiyar hamas yayin da denmark bata ce akwai wata alaƙa tsakanin mutanen da hamas ba hukumomi a jamus sun ce mutanen ukun da aka kama a can ana zargin su da shirya kai hare-hare kan cibiyoyin yahudawa a turai Hukumomin Denmark sun ce an kama mutum guda a kasar Netherlands amma ba su da tabbacin ko yana da wata alaƙa da binciken da ake yi kan 'yan Hamas a Jamus. An umarci mutane biyun da ake tsare da su a kasar Denmark da su ci gaba da zama cibiyar da ake tsare da mutane kafin shari'a har zuwa ranar tara ga watan Janairu. ba a dai san inda sauran mutanen hudun suke ba kuma nan take ba a san ko ana farautar su ba ko a'a. Babban jami'in tsaron Isra'ila Yob Galan ya shaida mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Jack Jake Sullivan da ya kai ziyara kasar a jiya Alhamis cewa za a ɗauki wasu watanni kafin sojojin Isra'ila su ci galaba kan mayakan Hamas a zirin Gaza. Galan ya ce Hamas ta shafe fiye da shekaru goma tana gina wurarenta a ƙarƙashin ƙasa a Gaza, lamarin da zai buƙaci lokaci mai tsawo kafin a murƙushe ƙungiyar ta Islama. Amma za mu yi nasara kuma za mu kawar da su a cewar Galan. Babu wani bayani daga Amurka nan take kan tattaunawar Sullivan da Galan. Yayin da aka shiga wata na uku a yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. ofishin galan ya ce jami'an biyu sun kuma tattauna kan batun mayar da 'yan isra'ila gidajensu a kusa da kan iyakar kasar da lebanon da lebanon zuwa arewacin kasar bayan da dubban mutane suka rasa matsugunansu sakamakon rikicin 'yan kungiyar hezbollah mai samun goyon bayan iran. To a gaida Zahar Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kada Najeriya inda 'yan kasar ke dada kokawa kan tafiyar hawainiya da suka ce batun tace mai a cikin gida na yi wanda don haka hukumar NNPCL ta ce matatar fatakwal za ta fara aiki a watan nan na Disamba. to sai dai wasu ƙwararru na nuna shakku daga abuja ga halima abdulra'uf Batun fara aikin matatar man fetur na fatakwal din ya sake jawo hankulan al'umma musamman ma masu ruwa da tsaki a fannin albarkatun man fetur na Najeriya ne jim kaɗan bayan sake jaddada yiwuwar hakan da shugaban kamfanin NPCL Malam Mele Kyari ya yi a makonnin baya-bayan nan. Kamfanin NPCL ya bayyana cewa a yanzu sashi na ɗaya daga cikin sha biyar na matatar man fatakwal ya fara aiki wanda zai taimaka wajen ƙara ƙarfin aikin ga ragowar sha hudu. Sai da duk da bayani daga kamfanin NPCL PCL da ke kara jaddada cewa aiki zai fara gadan-gadan a matatar man fatakwal. Wasu masu ruwa da tsaki a fannin sun nuna rashin gamsuwa da yiwuwar hakan zuwa karshen watan Disambar da muke ciki kamar yadda za ku ji daga bakin masani a fannin makamashi da albarkatun man fetur Malam ya bagi sani. To lallai ne gaskiya za ban ga alama na haɗin zai iya faruwa ba. Akwai abubuwa da ya kamata ce an kammala a wannan lokacin da muke magana. Kuma babu amon na cewa an riga an kammala su. Ita matatun mai din shi sa akwai abu da ake kira testosterone but ne bayan ma an gama to yanzu ba ma gama da ce za a yi gudi kuma akwai abin da turan ke kira all things being equal wato ko zai yi haci zai bi yadda ake zato zai zama to kuma ba haka ba so abu ne wanda yake eh gwamnati na da fata na tabbatar da cewa an samu yawantar mai a kasar da arzikin kasar da kuma mutanen kasar ma gaba daya to lalle kowane gwamnati yana da wannan wato niyya na tabbatar cewa an samo ma jama'a abin da zai kawo inganta rayuwarsu da kuma sha sha'anin mai abu ne wanda yake na da muhimmanci a shanin arzikin kasa ko da kasa ma ba mana gida kadai ba. To har yanzu dai akwai sauran rina a kaba. A watan Yunin shekarar 2023 da muke ciki kamfanin NNPCL ya shirya taron kara wa ɗaliban Najeriya da saura 'yan ƙasa sani a game da ayyukansa bayan komawa kamfanin kasuwanci Saɓanin yadda yake a da na gwamnati inda shugaban ƙungiyar ɗaliban Najeriya wato NANS Usman Umar Barambu ya yi waiwaye akan ababen da suka tattauna da NNPCL ɗin. To lalle mun yi zama da su mun kuma yi maganganu sosai har kuma mun fitar da matsayarmu a cikin matsayar da muka fitar mun gaya musu cewa a yi kokarin a farfado da matatun man namu zai taimaka sannan kuma gwamnati sake buɗe kofa ma wanda suke so su yi matatar mai ko 'yan ƙanana ƙananan nan a ba su dama a ba su lasin a ƙarƙashin kulawa ta gwamnati akwai maganan farfado da matatan mai kuma sun ce za su fara da na port sun fara din sun ce za su gama shi zuwa disamba ba amma ni ina ga za mu iya tsammacin abun a watan daya. Sabila da yanzu kin ga saura kwana sha biyar in an gama duk abun da aka gama ma fara aikin zai iya kai watan daya ko biyu. A wani bangare kuwa shugaban kungiyar dalalan man fetur na Najeriya ya tofa albarkacin bakinsa akan batun fara aikin matatar man fatakwal. na Alhaji Abubakar Mai Gandi Shatima shugaban dillallan man fetur ta kasar Najeriya baki daya. Dangane da batun fara amfani da matatan man fetur kamar yadda da su hukumar NNPCL ta yi alkawari to muna musu kyakkyawan zato. Allah ya sa su gyara wannan wuri kamar yadda suka yi alkawari a kai. Domin gaskiya gyara wannan wuri a fara amfani da shi yana da fa'ida kwarai da gaske. To idan Allah ya sa aka gyara wannan matata ta Port Harcourt ko shakka babu al'umma za su samu sauki. Domin ke ga ba sai an je kasashen waje duka an je an so waɗannan kayayyaki ba. Za a yi amfani da man da aka tace a Najeriya a yi amfani da shi kuma a sayar sayar da ci a cikin ƙasar mu. Idan ana iya tunawa a cikin watan Maris na shekarar 2019 ne aka bai wa kamfanin Techman kwangilar kashi na ɗaya da ta kai fan miliyan 38 kwatankwacin dala miliyan 50 sai kuma wani kashi na kwangilar sayo kayan aikin sake gina matatar a watan Afrilun shekarar 2021 wanda ya kai fan biliyan 1.8 kwatankwacin dalar Amurka biliyan 1.5 don aiwatar da cikakken gyaran ginin matatar Lima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima yanzu kuma sai batun tsaro yayin da shekara ke shuɗewa lokacin da aika-aika kan yi yawa. Hasalima hukumar yaƙi da safar muggan ƙwayoyi ta haɗa hannu da sauran hukumomi wajen damƙo ɓata gari a shiyar Sokoto. Bari dai in barku da Muhammad Nasir. tun ba yau bane 'yan najeriya ke kokawa kan yadda illolin sha da kuma tu'ammali da miyagun kwayoyi ke addabar jama'a duk da yake mahukunta na cewa suna kokarin rage yawaitar wannan matsalar matsala shan miyagun kwayoyi matsala ce da ta zama alaƙaƙa ga al'ummar najeriya kuma a nau gani wannan matsala tana da ana adibinta ta fuska biyu zuwa uku na farko ana adibinta a kan masu safarar abin masu dallalanta na biyu sannan ana diba ta ga hukumar da an karata ya ma nauyi ta hada shan waɗannan abubuwan na uku ana iya diba ta game da masu shaɗin wasu ma na ganin cewa ayyukan ta'addanci da suka da baibaci najeriya suna kara haɓaka ne ta amfani da miyagun kwayoyi kamar yadda wani ɗan gwagwarmaya abubakar mai latu ke cewa kau da tunanin da mutum ya samu lokacin da ya shaye-shaye zai iya afkawa shi wani abu wanda bai kamata ba su fyaɗe ɗinnan kisa ɗinnan abin da ya magana kona mutane yan bindigan nan mafi yawanci su ko kuɗin fansa za su karɓa sai sun ce a samu musu ƙwayoyi a ciki bisa yawaitar koke-koken jama'a tun ma ba wannan lokacin ba da shekara ke ban kwana lokacin da ke fuskantar bukukuwan kirsimati da na sabon shekara yasa jami'an hukumar yaƙi da sha da sifarin miyagun ƙwayoyi ta nemi haɗaka da ta jami'an tsaro don ƙara azama wajen kawar da wannan mummunan ɗabi'a iro adamu muhammad shine kwamandan hukumar ta yaƙi da sha da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi a sau to saboda haka ne mu manyan jami'an tsaro na nan sokoto wato commissioner police the garrison commander kwamanda na civil defense muka haɗa kai da mu ndlea saboda mu gyara wannan al'amari wanda ya zama ruwan dare a nan sokoto mun je wajeje wanda daba na 'yan iska wanda suke zuwa su yi shaye a wajen kuma mutane da yawa mun kama su a wannan waje wayansu mun kama su wato diloli ne na kwaya wayansu kuma da aka kama amfani da wannan kwayan suke su je wajen su yi su sha su zo su yi ta abubuwa wanda bai kamata ba mun kama maza hamsin da hudu sai ko mata guda biyar a iya cewa wannan samamin ya zo daidai lokaci domin akwai wani dilan kwayoyi wanda hukumar ke nema ruwa a jallo wanda lokacin da ta yi yunkurin kama shi ya yi sanadin yin kisan gilla ga ɗaya daga cikin ta suka da dutse da duka to gabin haka ne ɗaya daga cikin su ya sara ma ofisa adda da kuma eh, diga suka soka masa a kai a take ofisan mai faɗa nan ya mutu duk suka gudu to tun daga wani lokacin muke neman sa 'yan sanda ma na neman sa mun yi ta kokari mu kama shi amma allah ubangiji ya taimake mu yau dinnan mun kama shi komandan hukumar ya ce za su gudanar da bincike akan wannan dilan da aka kama kuma za a yi duk abin da ya dace a kansa yayin da sauran waɗanda aka kama a lokacin samamen za a tantance dilalle daga cikinsu a gurfanar da su gaban kuliya yayin da sauran za a yi musu gargaɗi da jan kunne domin su kasance mutane na gari masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa akwai buƙatar gwamnatin najeriya ta ƙara baiwar hukumar ta yaƙi da shaɗa shada tu'amuli da miyagun ƙwayoyi ƙwarin gwiwa ta hanyar samun mata ingantattun kayan aiki yayin da su kuwa jami'an hukumar su ƙara azama wajen kawar da matsalar tu'amuli da miyagun ƙwayoyi daga cikin al'umma Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka nan mako zai nazari ne kan rawar da Amurka ke takawa wajen yaƙin da Rasha ke yi a Ukraine. inda za mu kawo muku wasu amurkawa biyu da ke tallafawa a fagen yaƙi yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo to kamar yadda kuka ji a farkon shirin a wannan mako za mu mai da hankali ne kan irin rawar da amurka ke takawa wajen yakin da rasha ke yi da ukraine jason ryan malami ne da ke koyar da sojojin ukraine dabarun ba da magani a fagen yaƙi kuma ya faɗa wa VOA abin da ya zabar da shi shiga wannan aiki. just looking for Ya ce ina ta neman uh, abin da zan yi, ina son na taimaka. Na jima ina koyar da sabbin sojoji dabaru, na kuma kwashe shekaru biyu ina aiki a bangaren ba da magani da wani sashe na 'yan sanda. Uh, to Jason dai tsohon mamba ne a dakarun tsaro a Bamuda wani yanki da Birtaniya ta mulka mai cin gashin kansa a yankin tekun Atlantika. A ƙarshen watan Mayu ya isa Ukraine bayan da wata ƙungiyar ba da agaji ta Amurka da ake kira Task Force Yanki ta gayyace shi. Ya kuma yi rangadi a sassan ƙasar da dama tun bayan isassa. Kharkiv, uh, uh, Odessa, uh, ke ne ke cewa na ziyarci garuruwan Kharkiv, Karamatosk, Odessa, Mykolaiv na kuma je har Balaklia. Uh, a lokacin da yake kiv Jason ya koyi da dabarun yadda za a kula da sojin da ya ji rauni a wata cibiyar 'yan sa kai ta Ukraine. Tun daga ƙarshen watan Maris cibiyar ta horar da sama da mutum dubu bakwai kan dabarun ba da taimakon farko ga wanda ya ji rauni. Ya ce idan kana jan mutum a ƙasa, ka yi la'akari da cewa akwai duwatsu, akwai fasassun kwalabe za su iya yanka mutum. To bayan wannan horo, waɗanda aka koyar kan ɗauki wani darasi mai zurfi kan yadda ake ba da wannan taimakon gaggawa. Irin wannan horo ne ya taimaka wajen ceto ran Anthony, wani sojan farin kaya mai shekaru talatin Ɗan asalin Amurka, Anthony ya bar birnin New York ne zuwa Donetsk, inda yake aiki da wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa ya kuma ji rauni ne a kafa da hannunsa ya kuma faɗa wa voa dalilin da ya sa shi ma ya je ƙasar ta ukraine uh, ya ce na ga akwai buƙatar na taimaka wannan mummunan abu ne da rasha ke yi na taɓa yin aikin soja na tsawon shekaru tara inda na je iraki da afghanistan sau uku I've had uh, seven surgeries so far. yace suna bani kulawa mai kyau an yi min aiki har guda bakwai yanzu mun zo matakin da za a bani kulawar sassan jikina wacce za a sau uku a rana don na samu na fara takawa to shi dai anthony ya ce yana da kwarin gwiwar ukraine za ta yi nasara a wannan yaƙi yana mai nuna sha'awarsa ga karfin zuciya da dakarun ƙasar suke nunawa a yakin Uh, ya ce uh, idan ka je uh, fagen yaƙi za ka ga cewa 'yan ukraine jajirtattun sojoji ne da ba sa nuna gazawa a nashi bangaren shi ma jason na da burin ganin ya koma ukraine ya kara da cewa ya haɗu da amurkawa da dama masu aikin sa kai waɗanda ke da burin ganin sun ci gaba da taimakawa ukraine duniyar amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi diplomasiya harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin duniyar Amurka na wannan makon. Sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gershon da ta hada shirin. Sai ana wacce ta hada asalin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu. To a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Sakon na farko ya fito daga abubakar kawo girgir ya ce salam voa hausa kafa hukumar hizba da gwamnatin jihar katsina ta yi ya yi daidai domin dai wasu abubuwa da ake yi ya wuce hankali to amma ya kamata hukunci ya hau kan kowa ba wai ya tsallake kan masu mulki ko masu kuɗi ya fada kan talakawa ba sai kuma sakon haɗin gwiwa daga sanusi madattai da magaram da isu makeri madattai da iliyasu yakubu digawa da kuma yakubu mai aski badaraka da haddabi mai kwamfuta mai yaba suka ce salam voa hausa hukuncin da kotun ecowas mai ofishi a abuja ta yanke cewa gwamnatin mulkin sojan kasar mu jamhuriyar Nijar ta taka hakokin haɓararren shugaban kasar mu Muhammad Bazum har da umurtan sojojin da su hanzarta sakinsa hakan ya ƙara tabbatar mana cewa shugabannin ECOWAS ba talakawan da suke mulki ne a gabansu ba domin ƙarar 'yan Nijar nawa ne ita kotun ta ECOWAS ta yi watsi da su. wannan sakon ya fito daga malam usaini dangote karasuwa tare da baba gada alhaji nuciya wacakal da ado salati goma ga annabi rijau sako na gaba ko ya fito ne daga shehu adamu jau wanda yake cewa mun faro shekarar 2023 da karancin takardun kuɗi gashi kuma shekarar ta zo ƙarshe matsalar ta dawo to sai mu ce allah kyauta amma kan gaskiya ya kamata a yi abin da ya dace domin abin fa zai mana yawa ga tsadar rayuwa ga kuma rashin takardun kuɗi Sakonmu na ƙarshe ko ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Mahi Karoga Sakkwato suka ce al'ummar Zamfara Allahu ya kawo muku ɗauki duk da cewa an sha ƙona mutane da ransu akan hanya amma matakin da 'yan bandaga suka ɗauka na kona amfanin gona bayan ya isa girbewa wannan babban abin tashin hankali ne arewacin najeriya na cikin wani hali gwamnatocin jihohi da tarayya ƙalubale ku allah kyauta To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Wani makami mai linzami da aka harba daga yankin da 'yan tawayen hauti na Yaman ke iko da shi ya kaucewa wani jirgin ruwan dakon kaya da ke tafiya ta mashigar Bob El a jiya Alhamis a cewar wani jami'in tsaron Amurka. wannan shiri hari na baya-bayan nan da ke barazana ga jigilar kayayyaki a mashigar tekun hare-haren kan tekun da aka alakanta da 'yan kungiyar hauti da ke samun goyon bayan iran na zama wani bangare na matsin lamba da su da suke yi kan yakin da isra'ila take yi da hamas a zirin gaza 'yan hauti sun kai hari kan jiragen ruwa a tekun bahar maliya tare da harba jirage marasa matuka da makamai masu linzami kan Isra'ila. A cikin 'yan kwanakin nan sun yi barazanar kai hari kan duk wani jirgin ruwa da suka yi imanin ko dai zai je Isra'ila ko kuma ya fito daga can ne ko da yake jiragen ruwan da yawa ba. da aka kai wa hari ba su da alaka ko kaɗan da isra'ila wani jami'in amurka ya ce makamin da aka harba na jiya alhamis ya fantsama cikin ruwan ba tare da ya haddasa wata barna ba wani jirgin ruwan hong kong wanda ya taso daga salala na kasar oman zuwa jidda a saudiya jami'in ya yi magana ne a bisa sharaɗin a sakai sunan shi domin tattaunawa kan bayanan sirri A yau Juma'a kasar Hungary ta hana ƙudurin yunkurin ƙungiyar tarayyar Turai na bada tallafi ga Ukraine. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za mu muku sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyyarmu ga iyalan ɗaya daga cikin tsoffin manyan editocin sashen Hausa Alhaji Kabiru Fage wanda Allah ya yi wa cikawa da asibahin yau dinnan a Amurka. Za a yi sallar bison shi gobe Asabar 16 ga wata da misalin karfe 12 na rana a masallacin Prince George's a Muslim Association PGMA wanda ke a lamba ta tara ɗaya biyar sifili wato 9150 Langham 7 Road jihar Maryland da ke nan Amurka. Allah ya rahamshe shi. yanzu a madadin zahar aminu fage da juli wadda ta taya mu da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalamar si garba ke cewa sai an jima.